الحمد لله الذي خص رمضان بكل فضل وإحسان وتفضل على من صام وقام إيمانا واحتسابا بالعفو عن الإسيان فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه كل مارد وشيطان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت رسالته الإنس والجان اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال أهل العلم إنما خص الله شهر رمضان بفرض الصيام لما حصل للناس فيه من إكمال النعمة عليهم بإنزال القرآن قال صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزلت الإنجيل لثلاثة عشر مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشر دخلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشر خلت من رمضان رواه الطبراني عباد الله قال ابن سعدي رحمه الله فحكيك بشهر هذا فضل وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى واختير شهر رمضان واختير شهر رمضان أي لفرض الصيام من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك يخص كتاب الله بكبير واجتهاد فكان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان ما لا يطيل في غيره فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين dukkan dangin yabo da jinginawa ya tabbata ga Allah mai kowa mai komai gagara misali ubangijin talikai muna neman taimakonsa muna neman yardansa muna yawaita salati zuwa ga babban jakada shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da duk waɗanda suka bi gurabunsa zuwa gobe ranar tashi alkiyama baki daya ya ku bayan Allah ina makaina wasilci ina muku wasarki mu ji sauran Allah madaukacin sarki da sauran Allah zaka samu dacewa da sauran Allah gobe kiyama za a shiga aljanna Allah ka sa muna cikin wayannan bayan Allah da za su shiga aljanna ya ku bayan Allah ku sani ku tabbatar cewa muna cikin wata mai alfarma wata mai daraja wata mai albarka wata wanda ba ta da sara wata wanda idan ka aikata aikin alkhairi za a bunƙasa maka wannan aikin alkhairi za a riɓanya maka wannan aikin alkhairi idan kai aikin lada ɗaya a cikin wa'ancan kwanaki da ba cikin wannan wata idan lada ɗaya za ka samu to bawa Allah ka sani ka tabbatar wannan wata za a riɓanya maka shine har zuwa guda goma ba saboda komi ba saboda tausayi da rahama da jin kai da Allah maɗaukacin sarki ya ce ma bayunsa kisa ya ku bayan Allah mu daure da mara bayan Allah mu tsaya tsayin daki ga watan nema aljanna ga wata mai alfarma ga wata da ake in tabayu daga wuta zuwa ga aljanna ga wata da ake kaddara ma mutum idan kai mutumin kirki ne ko mugu ne ga wata da ake da mai yafiya ga wata uba uwa uba ga wata da aka sauke alkur'ani ga watan da ake yawan ta karanta alkur'ani ga watan da Allah madaukakin sarki ya bar aka sauko da alkur'ani sukutun daga sama na bakwai aka zo da shi sama na duniya ya ku bayan Allah mu sani mu tabbatar cewa wannan wata ba wata na wargi bane wannan wata ba wata ne da ace ba ta lokaci cikin abin da bai da amfani wannan wata wata ne da ya kamata ka shirya ma kanka ka tanada ma kanka ka yi ma kanka wanda za ka yi aiki da shi saboda ka ci amfani wannan wata bayan Allah wa khasatan idan da mu riki bangare daya na batun alqur'ani a cikin wannan wata Allah da kansa yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wannan wata na ramadana a ciki Allah ya bar aka sauko da alqur'ani sukutun ba saboda komi ba saboda ya kasance shiriya ma al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ka dinga yawan ta karanta alqur'ani a cikin wannan me a cikin wannan wata mun san falala da daraja da karatu alkur'ani yace da shi to ina ga cikin wannan wata mai alfarma Qur'ani da idan aka ce ka karanta aya ɗaya ko alif lami ko ka karanta harafi ɗaya kana da lada goma idan ka ce alif kana da lada goma to bawan Allah a cikin wannan wata za a ribanya maka lada goma na zuwa su goma idan ka ce alif kana da lada dari idan ka ce lam kana da lada dari idan ka ce mim kana da lada dari waɗansu kalima guda ɗaya da ka karanta ka samu lada dari bayan Allah nan karatun alkur'ani ba abu ne da ya kamata mu yi wasa da shi wa kasatan a cikin wannan wata mai alfarma wata mai daraja ya ku bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wannan wata mala'ika jibrilu Allah na aiko da wannan mala'ika jibrilu ya zo wurin manzon Allah ya bigiro mai da alkur'ani ya karanta mai manzon Allah ya maimaita manzon Allah ya karanta mai gobe kuma haka zai zo kowane dare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril suna mudarasan alkur'ani yana karantar da manzon Allah ya gwada ma manzon Allah manzon Allah ya ƙara ya maimaita wa'annan ayoyi na alkur'ani kowanne dare haka ake har mai alfarma ya kare ya ku Allah mu san cewa alkur'ani karantawan shi a cikin wannan wata mai daraja babban alkhairi ne gare ka musulmi kakka bata lokacinka cikin abin da bai da amfani cikin abin da zai bar kai hasara ka koma baya cikin abin da wanda lamari ne na duniya wanda bata da wani amfani bawa Allah kafin ka je ka karbi koko ka je ka sai daily graphic ka karanta bawa Allah ga Qur'ani a cikin aljifinka kafin ka je kana karanta tarihin wani party koko tarihin wani player ko tarihin wani team bawa Allah ga abin da zai maka amfani duniya da lahira shine alqur'ani kakka bata lokacinka cikin shiga na social media kai ne whatsapp kai ne ina kai ne ina ka manta kana cikin wata mai alfarma ga abin da zai maka amfani ga abin da zai kara maka daraja da yadda Allah kana wargi da shi baya Allah mu sani wannan wata wata ne da Allah ya kebe shi da alkur'ani da ya kira shi da suna wata na alkur'ani ba saboda komi ba saboda ciki aka sauko da alkur'ani ciki a ce son musulmi ka yawaita karanta alkur'ani fiye da kowane lokaci fiye da sauran watanni guda goma sha ɗaya ana son cikin wannan wata mai alfarma karatun ƙur'anin ka yawa fiye da komi saboda mutanen kirki wayanda suka gabata da sahabai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kasance idan wannan wata ya bijiro kowane majalisi na karatu na ilimin addinin musulunci ana kulle sa a koma zuwa ga alkur'ani a karanta a fassara a yi bayani a karanta a maimaita a tsauke a je a zo haka ake son ga musulmi wannan zai barkaci amfani wannan wata mai falala mai daraja ba saboda komai ba saboda lokaci ne kadan Allah ya ce ayyaman madudat wayansu kwanan naki ne jiya aka soma yau kwana ne to haka ne kafin ka farfado kafin ka ce za yi shiri kafin ka ce za yi tanadi kafin ka ce sai an samu goma kafin ka falka watan ya tafi baka ci amfaninsa ba Kwanan da kwanannaki ne kidayayyu bayan Allah dole ne ya kamata tilas ne ya kamata tun daga jiya ka fara kana tanadi kai makanka barnamaj wanda ba za ka yi wani abu face da abin da ka shirya makanka in ba haka kai ba bawa Allah watan ya tafi ya wuce baka ci amfani sa ba Allah madaukacin sarki ya zabi wannan wata na yin azumi ba saboda komai ba saboda watan ya kasance wata na alkur'ani saboda wannan watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance mala'ika na sauko mai da Qur'ani kamar kan da muka gaya ya maimaita manzo Allah ya maimaita bayansa ana karantar da shi ya karanta yana karanta ana karantar da shi ya karanta a je ana maimaitawa kowane dare haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa ya ku bayan Allah akwai hadisi na Huzaifat yamani yace cewa wata rana na zo wurin annabi Muhammad da daddare kuma cikin wata mai alfarma wata na Ramadan manzo Allah sai ya tashi zai yi sallan dare raka'a na farko da ya kabbara manzo Allah ya karanta bakara ya karanta ali imran ya wuce ya ci gaba ya karanta suratul nisa a cikin raka'a daya a cikin raka'a daya ina ga wayanda ke cewa ana jan ayoyi da yawa don Allah ku rabu da mu ba san cewa mun je aiki mun gaji to an je aiki an gaji lahira kuma na jira lahira na jira aikin na duniya ne zaka nemi abinci ne amma wallahi wanda zai tabbata wanda zai dawwama wanda zaka ci amfaninsa wanda zai taimaka maka wanda gobe kiyama zai fishe ka shine tsallan daren nan shine karanta alkur'ani nan shine yawaita tsayin nan Shi su sujjada dogon da za ka yi yi addu'a abinda zai taimaka maka ce nan abin da ya saura abin duniya ne ka tafi ka shi ka je aiki ka gaji ka tattara kila ma ba za ka ci ba kila ma ba za ka more ba magada za su zo su ci a manta da kai ba maka ma addu'a to abin da zai maka amfani gobe kiyama ka kai wasa ne. manzo Allah ma kenan ka duba wayannan dogaye tsurori guda uku cikin raka'a da ya karanta Allah ka tausaya muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowane dare sai ya yi haka yana sawaita karatun alkur'ani yana yawan filu a cikin wannan kwanan nake fiye da wa'ansu kwanan daki manzo Allah ya kasance komai da yace ina aikin alkhairi a cikin wannan wata yana riban yashi, yana kara shi yana dobin shi ne idan da ya kasance guda yace yana yin shi biyu to kai ma kai kwaikwayo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka kasance aikin alkhairi ka biyu da ko uku ka kara ciki saboda ladan kai bunƙasa saboda ladan kai yawa saboda gobe kiyama zaka je ka ga wannan alkhairi wurin Allah madaukacin sarki ka duba mutanen kirki magabata mutanen kirki sun kasance alkur'ani shine su da abin shansu idan wannan wata ya saya idan wannan wata ya saya sun kasance ba su da komi da suke dogara gare su ba su da wani aiki ba su da wani kai kawowa sai dai karanta alkur'ani mai girma suna barin duk shagulgulansu duk ayyukansu suna rabu da shi duk kai kawowansu suna manta suna ajewa sai an gama wannan wata saboda ana ga an samu wani opportunity an samu wani chance kila wannan chance na sabon shekara baka ganin sa da jayi ni samari ne kila mun ga Wa waje maka samari bai mutuwa yanzu ma samari ma ya fi mutuwa fiye da sufufi samari ya fita gafin ya je da dawo shikenan hasar shi kenan gama abin da ba kai tsammaninsa ba to Allah ka tausaya muna sa'ibun yazid yana ba da labari wai wata rana saidina umar ya hori ubay ibn da tamim addari ya ce musu su je su shugabanci mutane a ba su sallah ya ba su ba da sallah na mai na tarawih raka'o'i guda goma sha daya wa'annan bayan Allah guda biyu sun je sun kasance kowane raka'a she sun karanta aya fiye da dari biyu kowane raka'a an karanta aya fiye da dari biyu kai wai kafin su falka gashi na ana asaratu khairu minan nau ina gani da kai awa ɗayan da za a saya a yi tarawi ana ganin cewa ana takura ma mutane awa biyun da za a saya malami ya shiga gaba yana karanta ayoyi ana karanta magana Allah a ji daɗi a ce ana takura ma mutane to Allah ka tausaya muna ya ku bayan Allah mu sani abin da ya kamata mutum ka rika ka bata lokacinka a kai cikin wannan lokaci wannan kwanan nake shine karatun alkur'ani dare da rana tafiya kace yi ko a zaune aiki kace ko a gida kai da iyalinka da ɗiyanka a tattaruwa ana karanta alkur'ani shine sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan allah sayyidina usman yadda allah ya tabbata a gare sa ya kasance kowane dare ce ya karanta alkur'ani daga farkon suratul fatiha har zuwa biradin nas kowane dare shi ya karanta haka kowane dare shi ya sauke alkur'ani ni da kai ko aya goma tun da safe within 24 hours ban karanta ba su imamu zuhuri sun kasance malumma ne magabatan mutanen kirki ba su wasa da karanta alkur'ani sun kasance kowanne da sha an karanta alkur'ani an sauke sa a cikin wannan wata mai alfarma su safiyanu thauri wa'annan magabatan kwarai ne sun kasance idan lokacin wata ya kai watan azumi ya kai ana barin kowane shagalgalu a koma ga alkur'ani a dinga karanta ana maimaitawa kaka ce ai wannan su salafus salih ce su su ce na to kai ma kai ne me suke nema aljanna kai ma shi kace nema kakka bar kanka baya kace mu dai bamu kai wurin ba su malam wani a ce a a kai ma ka kai wanda ka iya karanta ka maimaita ka je ka dawo musulunci bai bar kowa baya ba musulunci bai bar kowa baya ba ba ce wani dai su first class ne wayan ga dai second class a kai ma ka yi ka tashi gurgudon wanda ka iya kakkace su malam wane kawai a ce nufi da su a'a kai ma kana ciki kai ma kana bukatan aljannan wani kai ma ka cancanta da wannan aljannan nan surorin da ka iya kai ma ka ta karanta kana zuwa kana maimaitawa in izifi da yana ko izifi biyu kai kokari kowane rana ko rana biyu ka sauke kai ma ka je ka dawo ka je ka dawo kai ma ka samu ladan kakkace su malam wane kare a'a ba su kare zai ce su aljanna ba ba su kare za su shiga aljanna ba Allah ka tausa muna ya ku bayan Allah ka duba su imamul bukhari sun kasance kowace rana kowane rana da dare shi su soke Al-Qur'ani. a cikin wannan wata mai alfarma ya kasance yana sauke qurani sau biyu idan watan azumi ya wuce sau ɗaya yake saukewa kowane rana maza Allah ka tausaya muna Tasa ya ku bayan Allah mu yi kokari da karanta alkur'ani a cikin wannan wata mai alfarma wata ce na alkur'ani wata ne da Allah madaukakin sarki ba abin da yace son ya ga mutum kana da wama kai kai karanta alkur'ani wata ne ba abin da ke burge Allah ba abin da zaka Allah ya ji dadin sa bayan azumi ya kai ya ga kana karanta alkur'ani wata ne da ba a bata lokaci wata ne ba a firin banza wata ne ba a zaman banza wata ne ba a zaman kara wando ba a bin inuwa a bar wayannan duka a manta a koma ga alkur'ani an baka iya ba fara ka koyo tun yanzu fara koyo tun yanzu ga maluma an bugu ka fara tun kasa tun yanzu saboda kai ma alkhairi wannan wata ya shafe ka saboda albarkatu na wannan wata ya shafe ka saboda kai ma ka samu irin ladan da Allah madaukacin sarki ya ce rabawa a cikin wannan wata mai alfarma shi ya ku bayan Allah mu koma ga alkur'ani ba karantawan kadai ba mu karanta da natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi da neman fahimtar ma'anansa shine afala ya tadabbaruna alkur'ani tadabburin alkur'ani shine Allah ya fi son fiye da komi fiye da a karanta shi kan da aka ga dama yama fiye da ana jajjaga alkur'ani saboda cikin wannan wata mai alfarma za ka ga wa'insu limamai da tun da Allah ya yi ka baka taɓa jin sunansu ba akwai limamai na express within 15 minutes an yi raka goma sha daya an kare an tafi irin masallatai ya open top na wani to wallahi mu ji sauran Allah magana Allah ne karatu alkur'ani ne ka san limamin da za ka bi bayan sa kai karatu kai sallah ka bi limamin da zai karanta alkur'ani da natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi da natsuwa ba limamin da kawai a buga a tashi limami na ruku'i mamuna sujada limami na sujada mamuna sai a'a ba su haka bayan Allah ana yi ne akwai abin da yasa ake yi wannan abu shi ne lada ba kawai ayi a kare ba a'a ba kawai a ce shi na an yi na filin to bayan an yi shin an karbi Allah ka tausaya muna abinda muka gaya Allah ya mu juma'a yake da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna inda muka faɗi daidai Allah ka samu na cikin mizani gabaninmu ya addu'a akwai irin akwai sanarwa kamar haka idan Allah ya kai mu gobe asabar karatun alkur'ani na tafsiri na mata da ake cikin wannan masallaci Allah ya an soma karfe goma daidai na safiya karfe goma iyalinka duk inda suke to kai kokari ka zo da su su zo saurari ayoyi na Qur'ani na hadisai da hadisai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gobe karfe goma daidai kafin zuwa sha ɗaya an gama an sallame su idan Allah ya kai mu ko bayan la'asar za a soma karatun tafsiri kuma na maza karfe hudu daidai zuwa karfe biyar za a soma idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shi yasa a yi ƙoƙari a himmantu da waɗannan karatuttuka saboda Allah ya yake wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin duk abin da zaka yi duk alkhairin da zaka yi duk wayniyan da zaka duk sharrin da zaka yana nan a rubuce wurin Allah Allah bai mantuwa Allah bai mantuwa shi sa kowa yayi kokari wannan alkhairi kai ya wuce barka barkin ya saboda inda a ce football match za a je a duba ka bata good 3 hours kana sai kan kafafuwanka ba ma zama ba amma masallaci ka zauna fan ya buga ka ka saurari maganganun Allah ka samu lada ka ji daɗi da kwanciyar hankali da natsuwa me yafi haka amma da wani abu daban da ka iya ka je ka bata full day kana bata lokacinka cikin abin da bai da amfani amma wanda zai maka alkhairi wanda zai maka amfani awa ɗayan da zaka zo ka saurara ka samu amfani ka je gida ce ga gare mu kowa yayi kokari ka ta mun ka da kyau ka aje lokacin tafsiri ka aje lokacin karatun alkur'ani ka aje lokacin nafilanka ka aje lokacin ziyara ka aje lokacin aiki komi ka sadu komi ka aje in ba haka ba wallahi wannan wata ya kare baka samu wani amfani ba Allah ka tausaya muna kisa gobe insha Allah gobe Allah ya kai mu karatuttukan duka ya soma malamin mu na nan dattijo Allah ya kare ma rayuwarsa albarka Allah ya ƙara mai lafiya da ƙwarin gwiwa Allah ya ƙara mai kuzari Allah ya kare mu da shi shi yasa akwai wasu bayan Allah kuma suna baran addu'a kowa na da nashi bukatan to Allah wa'annan bayan Allah da ke bukatan addu'a da suke baran addu'a Allah fi mu sanin abin da suke nema Allah ka biya bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatun kowa na da nasa bukata Allah ka biya mu kowa bukatansa. Allah ka biya mu kowa bukatansa. wani aminin mu shi ma har yanzu yana cikin wani haraka to Allah ka fi mu sani abin da yake ciki Allah ka sa ya dace Allah ka sa ya dace Allah ka biya bukatunsa don abin da musulmi yace tsoro Allah ka sari ka bashi don abin da musulmi yace gudunsa Allah ka kiyaye shi da shi don abin da musulmi yace neman tsakaninka da shi na alkhairi Allah ka tabbatar mai shi Allah duk inda musulmi yace Allah ka dibiya shi akan makiyinsa Allah duk inda musulmi ya ce ka ciyaye shi da halin yaya zan yi Allah duk inda musulmi ya ce abinda zai ci ya sha ya suturta ya rufa makansa asiri Allah ka hana shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا مؤيدا وناصرا فكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين اليك نشكو ضعف قوتنا وقله هيلتنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم